A daidai lokacin da damana ke ci gaba da sabka a yankuna daban-daban na janguriyar Nijar a daidai wannan lokaci, 'yan bindiga ne da aka juma ba a ji ɗuriyar su ba akan iyakokin Nijar Najeriya suka abkawa al'ummar garin Dumbu da ke cikin karamar hukumar Bazaga a cikin karkarar gundumar birnin Kwanni a kusa da iyaka da tarayyar Najeriya, inda suka halaka mutane biyar yayin da guda ke cikin matsanancin hali a asibitin Galmi da ke cikin gundumar Malbaza kamar yadda Halidu Usman hakimin garin Dumbu ya yi mini ƙarin bayani. Wanda sun ka shigo dai ƙarfe goma sha biyu saura minti goma sun ka shigo. Da shigo su kawai da halibi halibi sun ka shigo. Da ƙasa sun ka taho da shigo su da halibi halibi na da shi sun ka shigo. Da bindigogi na sun ka shigo babu wani ra'abiya halibi ɗaya suka kawai. Mutum mutum biyar sun rasa mutum guda adda rauni shi a galibi. So yanzu yanzu suke mutane kan so a cikin tsoro kwarai. Saboda kaga abin lamari ya riga ya lalace da an ta haraka bindiga ta kaga kai wanda bai da ba adda ba mutum addata ba mutum bindiga na to bindiga kuma ba kananan bindigogi na ba gari sumayya dukiya sun tare da dukiya ta rabin gari duk sun kwashe ta ya ce to kalla kaga dai akwai mayya mayya raƙumi raƙumi raƙumi uku a ciki mayya sun kai saniya sabai samu jami'an tsaro su tsare mu ramu lahiya da wancan dai duk komai zaka mai hutu na abu dole a zan gana in dai ga rai kuma mai kuma wani domin kiyaye iraren waɗannan matsalolin ne ya sa shugaban gundumar birnin kwanni kuma shugaban majalisar tsaron wannan yankin ya yi kira a kwanakin baya ga mutanen garuruwa da ke kan wannan iyakokin da su ɗauki matakan kula da abin da ke kai komo kamar irin yadda babban birnin yankin na kwanni ya girka kwamitocin 'yan ƙato da gora domin samun damar kare kai tare da gaugota shaidawa jami'an tsaro ga kaftan abubakar ali shina wannan kuzari na ku ci gaba da neman ƙarin shi domin ku kare kanku ku kare kanku kanin ku yi tsammanin wani ya zo ya kare abin da duk ya zamanto ya huto maka daga wani ƙetare ya zo zai cuta maka kai ka zamna ka ce a'a ba ka iya yin komi sai iko ya taimaka maka to kana tare da hatsari naka na cikin gidan a cewar masanin harkokin tsaro malam yusha'u abdullahi yana da kyau mutanen garuruwa da ke kan wannan iyakokin a wannan yankin su girka kwamitoci don fakon garuruwansu kamar yadda makwabtansu na tare Najeriya ke yi da zai sa da sun ga wani moci su gaggauta shaidawa jami'an tsaro don su kawo musu ɗauki. Ya kamata a ce ko ina zamanto an kafa wanga kwamitin saboda kwamiti yana da mahimmanci kwarai wanda ba wai a zamana sai an ga wani abu ba a kira mutu a'a kwamitin in akwai shi ma da abu ya wakana ana kiran magabata da sauri su zo su zo a gyara matsala to saboda shine muke fatan Allah shi ba da sa'a duk a Nijar gaba ɗai ya zama ga kwamitin akwai shi. Banda mutane biyar da 'yan bindigar suka hallaka sun tafi da bisashe inda suka tsallaka shiga Najeriya inda daga bisani suka sulale. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.